Yau ya kai kwanaki goma kenan da ba ruwa, ba kasafai jama'a suke samun ruwa ba. Mun tambayi sanin tushen wannan matsalar, inda suka bayyana mana cewa sanin ba su kawo ma'aikata da za su rinka kula da cibiyar ba. Ma'aikaci ɗaya ne suka ɗauko wanda yake zuwa ya wuni daddare kuma saboda rashin tsoro yana jin tsoro ba zai iya kwana a can ba wannan shine matsalar jama'a suna cikin matsaloli saboda rashin ruwa sani ya kamata ta ɗauki kwakwaran mataki ba aiki ne na magajin gari ba kamfanin san ne ya kamata ya ɗauki nauyin da ya rataya a wuyansa